man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa an karɓo daga Abu na Allah shi kare da a gare shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man nasiya wa huwa sa'im wanda ya manta cewa yana azumi fa akala kawai sai je ci abinci aw shariba ko ya sha wani abin sha falyutim masamam to ya karasa azumin sa fa innama at'amahu Allah wa saqahu Allah ya ne ciyar da shi ya shayar da shi ya karasa azumin sa babu komai a kansa kun ga nan jumla ce guda uku jumla ta farko sharadi ce ta biyu jawabu hukuma ta uku kuma illatul hukm dikenan jumla ta farko man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba kaga wannan jumlatu shart din kenan falyutimma sawmuhu shine me jawabu shart almutadammin li hukmi li hukmi jumlati shart fa innama ita ce jumla ta'lidiyya na'am abin nufi wanda ya manta yana azumi sai ya ci ko ya sha kaga wannan ai sharɗi ne wanda ya manta yana azumi sai ya ci ko ya sha to kaga ana jiran zance kenan wannan sharadi ne sai me amsa sharadi falyutim masamahu to ya cika azumin sa wannan shine jawabu shar kuma ya kunshi hukuncin jumlar da ta gabata idan mutum ya ce sha to ya cika azumin sa ma'ana ba zai dena azumin ba nan ya karasa azumin sa shine falyutim masamahu kamar an tambaya to saboda me za a ce ya karasa azumin sa gashi ko ya ci gashi ko ya sha sai ce fa innama at'amahu Allahu wa sakahu Allah ne ya ga dama ya ciyar da shi ya shayar da shi kyauta ce Allah ya masa to kaga nan gurin babu wanda zaka ce kuma sai ya rama amma kaga waɗansu malaman suna cewa dole sai mutum ya rama ba zai kafara ba sun yadda mutum ba zai kafara ba sakamakon ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa amma sun yi sabani hal alaihi qada aw laysa alaihi qada zai rama ko ba zai rama ba daga cikin masu cewa zai rama ko malikiya to kuma akwai wata ka'ida ne ta usulul fiqh ka'ida shi ta usulul fiqh suka ce dukkan waɗansu ma'amurat na shari'a dukkan abin da shari'a ta yi umarni da shi to mantuwa ba ta sauke maka shi mantuwa ba ta yafe maka abin duk abin da shari'a ta ce yi ba shari'a ta ce yi sallah ba to sai ka manta baka yi sallah din nan ba mantuwan nan ta yafe maka sallar idan ka tuna sai me dole sai ka yi suka ce to sai mutum shari'a ta ce ta yi umarni ka yi azumi cin abincin nan warware azumi ne to tun da ka warware azumin da aka ce yi ka gaba kai ba kenan to wannan warware azumi da kai kayi ne bisa ga mantuwa to mantuwar ba za ta yafe maka azumin ba sai ka rama idan ka kawo musu cewa ya Allah ce rabbana la tu'akhidna in nasina ga wannan nafsin aya sannan kuma inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastakrihu alai hadisin da manzo Allah ce an yafi wa al-ummata abinda suka yi bisa kuskure ko suka yi mantuwa ko abinda aka tilasta su aya ta ce ya Allah karka rike mu da abinda muka yi kuskure ko muka yi mantuwa sai ce ai ba da wannan ayar muke jayayya da kai ba ita ayar abinda take nunawa baya da zunubi amma bata ce baya da ramuwa ba ko ba gane ba inda a ce ya ci da gangan yana da zunubi ko bai da shi to yanzu sai ya ci da mantuwa yana da zunubi ko babu babu zunubi to wannan aya abin da ta tsaya ke nan maganar ya rama ko kare rama aya ba ta ce komai a kai ba shi ma wancan hadisin bai ce komai a kai ba da haka sai mu tafi kan ka'ida sai ya rama kaga ko shakka babu wato a nan gurin a irin wannan zancen wato nazarin fikihi yana da dadi idan mutum yana fahimta sosai ga sana da wujhatu nazar fiqhiyya suna da mahanga a fiqhanci to amma ka'ida wannan kawai da babu wannan nas da wata mahangar za ta yi amfani amma maza Allah ce fa inna ma at'ama Allah wa kuma kuma yace fali tun masawmahu aka ce ya za ku yi da jumlar fali tun masawmahu maza Allah yace ya ƙara ta azumin sa inda cin da mantuwa da shan da mantuwa ya rushe azumin yadda kuka yi da'awa da manzo Allah zai ce a ƙara sa azumin sai suka ce ai manzo Allah baya nufin ya karasa azumi abin da yake nufi ya karasa abin nan da a ganin ido azumi ne amma tun ya riga ya rushe a ganin <laughs> a ganin mutane azumi ne lahu suratu sawm lakinnahu laysa bi sawm na'am lanahu intaqada bil akli amma hakikanin gaskiya lafazin manzo Allah cewa falyutimma sawmahu sai mu ce da shi sai mu ce da su kun ga idan an faɗi as-sawm aka ce karasa azumin sa waɗansu suka ce ma'ana ya karasa abin da a ganin idan azumi ne waɗansu suka ce a ya karasa kame bakinsa ai ba azumi bane tunda da riga ya ce ya sha yanzu kame bakinsa sai idan saboda alfarmar ramadana amma ba dan azumin yana nan ba haka suka ce sai aka ce to ai wannan lafazin da kuka faɗa lafazin as-sawm yanzu kun fassara shi bi ma'anahu lugawi allazi huwa al-imsak mu kuma yanzu muna son azumi ne bi ma'anahu shar'i allazi huwa al-imsaku bi niyyati ta'abbudu ila Allah to lafazi ko idan ya zanto zai dauki ma'ana ta shari'a zai dauki ma'ana ta lugha idza dara al-lafzu bayna al-haqiqati ash-shar'iyya wal haqiqati al-lughawiyya fal aula hamluhu ala al-haqiqati ash-shar'iyya lan lughawiyya idan lafazi ya zanto zai bada ma'ana ta larabci zai bada ma'ana ta shari'a ka'ida ana ɗaukan shi ne a ma'anarsa ta shari'a ba ma'anarsa ta lugar larabci ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس الحقائق الشرعية لا الحقائق اللغوية ما زال يظن ده يكوي ده هرش اللاربشي ko ya zo da koyar da shari'a da haka duk lafazin da zai a tsawon mu ma'anarsa za mu ɗauka ta azumi na hakika a shari'a ku ku je ku ɗauke shi a luga inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya wannan ma'anahu fil lugha kenan ku kuka ɗauka, amma mu a shari'a zamu ɗauke shi shine al-imsaku bi niyyati taqarrubi ila Allah ta'ala min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams ina fata mun shi da haka bal yutim masawmahu ko shakka babu yana nufin mutum ya cika azumin sa azumin sa bai lalace ba kuma ga jumla ta alidiya kamar mai tambaya ya ce ya manzo Allah dan me zaka ce azumin sa bai lalace ba sai ce fa inna ma ta'amahu Allah wa sakahu Allah ne ya ga dama ce, da shi shayar da shi dan me zaka ce azumin sa ya lalace kaga bayanin ya riga ya fito fili ma yuqadu min hadith abin za iya koya cikin wannan hadisi na farko sai sihhatu sawmi man akala aw shariba aw jama'a nafiyan ingantuwar azumin mutumin da ya ci ko ya sha ko ya jima'i da mantuwa wannan magana ta cewa ko jima'i ba ta cikin nassin hadisi shi ne zai faɗi da manzo Allah abin da ce man nasi wa husayman fa akala aw shariba bai ce ba aw jama'a ta haka sai suka yi sabani mutumin da ya jima'i da mantuwa fa mu yanzu mun sallama mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa azumin sai nan Allah ne ya ga dama ya ciyar da shi ko ya sha da shi to amma mutumin da ya sadu da matarsa da mantuwa fa ya manta azumi ya sadu da matarsa to a nan gurin malamai sun tattauna kai tattauna mai yawa akwai wanda sun karɓi wannan mantuwar cewa ya eh, min yadda daidai yake da wanda ya ci ko ya sha da mantuwa yadda wancan inna ma ta amma Allah kahu shi ma wannan haka ba komai a kansa mantuwa yi wadanda suka ce mu mu yadda ba li'anna nisyana fil akli wash-shurbi warid lakinnahu nadirun fil jima' da wahala mutum ya manta yana azumi don saboda kusantar iyali yana bukantar muqaddimat da yawa har kafin mutum ya je su ya za a yi duk ya wuce kowane zango tun daga zangon farko na biyu na uku na hudu har zango na karshe duk yana mantuwa suka ci su bai sayar da ba amma ko horo yanzu yanzu za ka ɗauka ka sha ba tare sai bayan ka sha ma sai ka tana suka ce gashi ruwan ma kan shi wanda rabin minti yake bukatar sha kana sha wani lokacin sai ka tana wani lokacin kana cikin sha to ya wancan har ka gama duk abin da kake sannan sai ka tana cewa a ah, ashe fa azumi nake yi nadir ne suka ce nadir ne jiddan nadir to amma hakika hakikanin gaskiya wato lafazi na al'aklu da ashurbu ba za mu ɗauke shi akan cewa yana da mafhumar mukhalafa ba ta yadda jima'i baya shiga ciki dan wani sai zo ce ai an ce al-aklu ne da ashirmu ba ce al-jima al-jima kuma la yusamma aklan wa la yusamma shurban ba za ka dauke shi wannan ma'ana ba sai mu shi da shi wannan lakabi ne ana ganin me ke karya azumi ne kawai shi da shi yana karya azumi jima'i yana karya azumi to duk abin da yake yana karya azumi sai ka yi shi da mantuwa shikenan ka shiga cikin hukuncin hadisin amma an yi itlaqin al-aklu wa shurbu saboda yawan faruwarsa an yi shiru akan wancan dan baya faruwa da yawa amma ba dan hukuncin bai shafe shi ba ina fata mu fahimta da haka an nan gaskiya kamar yadda da dama daga cikin malamai suka tafi a kai mutum zai iya mantuwa ya kusanci iyadansa zai iya mantuwa idan yi wannan ko to kaga shi ma ba za ka ce sai ya rama ba ko ba za ka ce kafara tana kansa ko ka ce kaza na biyu annahu laysa alaihi ismun fi aklihi wa shurbihi li'annahu laysa lahu ikhtiyar mutum baya da zunubi a sakamakon ci da sha da yayi saboda baya da zabi mantuwa ta hana shi zabi na uku ma'ana it'amihi min Allah ta'ala wa saqihi annahu waqa'a min ghairi abinda ake nufi da cewa Allah ya ciyar da shi ko ya shayar da shi ma'ana abin ya faru gare shi ba tare da zabi ba wa innama Allahu alladhi lahu zalika bi nisyanihi siyamahu Allah ya kaddara masa haka ta yadda ya mantar da shi cewa azumi yake